من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika alqadiru alai muna ƙara jaddada godiya ga Allah da ya dawo da mu majalisinmu a yau inda muke karanta wannan littafi a ƙa'idu shi'ati al'imamiyyati al'ithnai a shari'a littafin da yake fayyace mana aƙidun shi'a masu imani da limamai goma sha biyu ɗin nan a yau kenan laraba inda muke sha uku daidai ga watan shida shine jima da saniya na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da 22 ko 23 shi ma ga watan uku a ga watan uku ya na shekara ta 2016 miladiya to alhamdulillahi a ƙarshen darasin da muka tsaya makonni biyu da suka wuce shine tantance adadin limaman su ɗin na shi'a inda muka samu sabani magana ta farko ta nuna ba a san su ma ba ko ba a san ma adadin ba ba a san ma su waye ba abun a boye ne riwaya ta biyu ta zo ta fayyace su goma su bakwai ne sannan kuma aka ci gaba aka mai da su takwas aka ci gaba aka mai da su sha uku sai aka dawo kuma aka mai da su sha biyu hakanan dai ba su samu daidaito da ittifaki akan yawan su limaman sun ba <clears throat> to idan aka samu sabani a yawan limaman waɗansu su ce ba a ma san su ba ba a ma bayyana su ba waɗansu suka tsaya akan su bakwai ne waɗansu suka tsaya akan takwas ne waɗansu suka tsaya akan su goma sha ɗaya ne waɗansu a kansu goma sha uku ne ma sun ma wuce sha biyu to shin wannan saɓaninsu na tantance da iyakance adadin limamansu ɗin nan shin hal hasala bi sababi ikhtilafihim fi adadi immatihim takfiru ba'dihim li ba'din shin wannan saɓanin wato tantance iya adadin yawan limamansu da basu yi ba shin ya haddasa musu su a eh, karan kansu ma suna kafirta juna jawab na'am <clears throat> dole waɗanda suke gani su bakwai ne suna kafirta wanda suka kara sama da haka waɗanda suke gani ba a ma bayyana su ba ba a ma san ba ba su da suna ta taya za a tantance su ma suna kafirta wanda ma suke cewa bakwai ɗin ne waɗanda suke ganin cewa bakwai ne suna kafirta masu eh, wanda suke gani cewa su goma sha uku ne ko kuma su takwas ne ko goma sha ɗaya duk suna kafirta juna wato rashin daidaito wajen iyakance yawan su ɗin ya haifar musu da kowanne yana kafirta ɗan uwan shi da bai yadda da shi adadin waɗanda ya yadda da su ɗin ba ina fata an gane ko wa hadha kathirun wannan kuma ya ma yawaita a tsakaninsu nas'alullah al'afiyata dai muna roƙo Allah ya mana afuwa ya ba mu lafiya fa masalan misali a shekara ta 199 ba bayyana hijiriya bane ko kuma abin nan a 16 Ashara rajulan mutum goma sha shida sun haɗu ala babi Sani hasani thani ali ar wato a kofan ɗaya daga cikin limamansu alhassanu sani na biyu aliyu rida suka taru su mutum goma sha shida ɗin nan faƙala lahu ahaduhum sai ɗaya daga cikin waɗannan jama'an sai suka faɗa wa abul hassan wa yud'a ja'far binu isa sunan shi ja'afaru ɗan isa ga tambayan da ya ce ya sayyadi ya kai shugabana nashku ilallahi wa ilaika muna kai damuwanmu da kukanmu zuwa ga Allah sannan zuwa gare ka ma na fihi irin halin da muke ciki a yau min ashabina ga mabiyanmu faƙala sai ya tambaye su shi ali alhassan ɗin wa ma antum fihi minhum me yake faruwa tsakaninku da ku da mabiyan naku faƙala ja'afar sai shi ja'afar ɗin ya ce hum wallahi ya sayyadi wallahi na rantse maka da Allah ya kai shugabana hum yuzandiquna na suna maida mu zindiƙai suna kiran mu zindiƙai wa yukaffiruna na suna kafirta mu wa yatabarra'una minna kuma suna barranta sun mana tawaye sun yi bara'a daga gare mu kun na zamanin su kenan shi kuma malamin faqara sace eh ai yanda kuke halin da kuke ciki din hakaza kana ashabu ali bin husain haka nan su ma mabiyan aliyu dan husain wa muhammadu bin ali wa ashabi ja'far wa musa salawatullahi alaihim duk waɗannan da mabiyansu su ma na kana ashabu zurarata yukaffiruna ghairahum wato eh, ashabu zurarata mabiya zurara su ma suna kafirta waɗanda ba ƴan mabiyansu bane su ma waɗancan suna kafirta juna wa kadhalika ghairuhum kanu yukaffirunahum su ma waɗanda ba sa tare da ɗannan suna kafirta waɗancan wa qala yunus sai yunus ya ce ju'iltu fidaka na an sanya ni fansanka akramakallah innahum yaz'umuna annana zanadika suna cewa fa mu zindikai ne akramakallah a shiga tsakani fa abu ya yi tsami faya abin nan wannan su kafirta waɗancan mabiyan waɗancan su kafirta waɗancan waɗannan su kira waɗannan zindiƙai waɗannan su ce ba mu ba ku abun fa ya tsananta ya ce e ba ku kaɗai ba ne haka abun ya faro tun da salsala ku duba rijalul kashi wato sharhin wannan magana a can ƙasa na ɗaya sharhi na ɗaya rijalul kashi mujalladi na shida shafi na ɗari biyar da arba'in da tara da kuma 956 ما روي في يونس ابن عبد الرحمن وهشام Ibrahim Al المشرقي to kungiyan da suke rayuwa suna kafirta juna su din kansu ba su waɗannan ba sa yadda da waɗancan waɗancan suna kallon waɗancan kafirai ne waɗancan ma haka waɗancan ma haka a ta'aliq mala yace ga ta'aliki comment wa hadha halu ra'ilihimul mala ya ce to haka fa magabatansu na farko-farko suka rayu a tsakaninsu kafirta juna suke yi su ‘yan shi'a fa kaifa bi man ata ba'adahum idan magabatansu haka suka rayu to ina ga waɗanda suka zo bayan su? ila asri shiyuhi shi'atihim fil asri hadir har izuwa ga zamanin shehunan shi'ansu na wannan lokacin mala ya ce wa sadakallahu babu shakka Allah ya yi gaskiya da yace ce innahum alfau aba'ahum dalin wato mutane sun tarar da iyayensu magabatansu akan bata fahim ala atharihim yuhura'un na baya da suka zo su sai suka hau wannan batan su ma yanda na farko suka rayu suke kafirta juna Hakanan na ƙarshen ma da suka zo su suka rayu a iri wannan batan su suna kafirta junansu Allah ya gaskiya eh, duk abinda ba na Allah bane baya lastin duk abinda shi yasa Allah ya kira ne ce kul hadihi sabili ka ga mabiyanka ya Muhammad sallallahu alaihi sabili littafi da sunna nan fa shine tafarki na ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabani ina kira zuwa ga Allah da dida da mabiyana akan basira wala tattabi'u subula a wata aya ce kada ku yadda ku bi hanyoyi daban-daban fatafarraqa bikum an sabili za su rarrabe ku su rarraba ku su tarwatsa ku daga bin hanya madaidaiciya to haka zaka tarar haka za ka tarar abun ya kasance kamar 'yan siyasa ne mutum ya dan kafa 'yar jam'iyyar shi can ya ja jama'arsa ya ce shi dan adawan waɗancan ne to su ma haka aka yi ta wasa da addini mutum sai ya ja jama'an shi kawai ya naɗa wata alkebba ya je ya laɓe a wani gu kawai shi ma mabiyansa rika cusa musu abin nan kafa masallaci ya kafa makaranta a yi ta abin nan ko ya yaji mabiyansa ka gani waɗansu ba abinda suke cusa mabiyansu ban da ba ku kiwa ne su ne suwa ne ne su wane ba mu tare kaza kaza haka za ka tarar duk komai irin waɗannan abubuwa idan babu gwamnati to haka za a bar mutane a tarwatse ka gani aƙidan najeriya na cewa ita ta bar kawai mutum ko dutse yake bautawa innan ba a bayu ba bayi ba shi sa kullum fitinu suke tashi kullum fitinu suke tashi ya kamata a zauna a tantance meye musulunci kawai gashi nan to gwamnati ce to shi kawai za a yi sabanin shi meye christianity me abin shi kawai za a yi amma idan aka ce an bar kowa ya yi hatta bauta wa dutse constitution ka je ka shiga abin da kaga dama a karkashin lodin suka kawai mutum yana da rai da shiga eh, society da yake so society bi ma'ana abin da suke nufi ko da musulmi ya bar musulunci ya shiga wani addini sai a kawo shi a matsayin an ya shiga society yana da right kuma ya kai shekara goma sha takwas yana da hankalin shi yana da komai to shi yasa irin ake kake ganin mutane waɗannan su yi abin da suka ga dama a kama pasto Aga ga abin da yake yi a cocin shi da kaza kaza a kama shi a kama wani a can ya laɓe ya zuga musulmai ya bi ya kwaso matasa suna abin nan sai komai ya zamanta wa gwamnati fitina da makamantansu ka gani Allah ubangiji ya rufa asiri to a babi tambaya ta casa'in da bakwai tana ce mal makhraj to yanzu tunda su yan shi'an ba su saman makansu daidaito ba na yawan limamansu hakan ya janyo musu kafirta juna to tambaya ta casa'in da bakwai tana ce mal makhraj yanzu menene mafitan da suka saman makansu allazi kharaju bihi amama awamihim wanda dai mafitan da suka saman makansu su limamin shi'a saboda su samu su kukuta daga mabiyansu min wartatihim fil qawli bi tahdidi adadil a'imma saboda laifin da suka yi da fadawa kwata da suka yi wajen rashin iyakance rashin iyakance limaman su din shi ya janyo musu wannan aka rarrabu to menene mafitan da suka saman makansu eh, domin su ah, mabiyansu su gansu da mutunci jabe yace ce qauluhum bi mas'alatin sai suka bullo da wata mas'ala wai niyabatul mustahidi anil imam eh wato an ce yanzu ana son a samu wani mustahidi daga cikinsu yanzu an yadda aka kirkiro wani abu kuma a ƙarƙashin limaman yanzu an kirkiro limami zai iya samu wani na'ibi da zai rike masa kafin ya fito ina fata an gane shi ne ai matsalan da suke samu yanzu tunda na goma sha biyun bai fito ba har yanzu to a bar wannan kujeran stranded haka shi ne a matsalan kenan to shine ne suka samu cewa akwai wanda zai rika niyabantan shi kujeran yana hawa in wannan ya mutu ya mika ma wannan ana hawa ana riko ana riko kafin na karshen ya samu ya samu ya fito misali to ai sun kare ai limaman in dai sha ɗaya ɗin ne sun kare yanzu ai tun yaushe suka kare yanzu ne ake jiran ai na ƙarshen na sha biyun har yau bai fito ba to idan har yanzu bai fito din ba so an bar al'umma stranded kenan babu jagoran har yanzu to ya za a yi su saman makansu mafita sai suka kirkiro a ƙarƙashin wannan wai akwai na'ibin imam na'ibi idan ya hau kujeran shine zai yi riko kafin wancan ya fito idan wannan din ya mutu sai a samu wani na'ibi na'ibi na'ibi har lokacin da za a kai wancan din ya fito ina fata an gane din ko to haka suka dabaran da suka yi kenan wa ma azalika faqad ikhtalafa qawluhum fi tahdidin niyabati to amma wajen kirkiro wannan matsayin na na na'ibai to shi ma an samu matsala wa menene na'ibancin a wani area ne eh, jurisdiction eh, wato abin eh, iyakan shi wannan din iya bawan shi ina fata an shin zai iya kutsa yayi komai kamar yadda imam na shi'a wanda asalin mai wannan kujeran zai yi menene ibancin sannan menene iya limitations shi misali iya inda ba zai wuce ba shi ma an yi ta artabu wajen tabbatar da wannan din hmm? ku duba sharhi can al-Khumaini littafin humaini wal hukumatul islamiyya shine ake ganin grand gran abunan din a na'ibin dama dole ya zamanto a Iran shine kamar su Khomeini su ne za su rike kujeran pending kafin wancan ya fito shi ma in ya tafi ne wani ya hau shi ma in ya tafi wani ya hau to wa fi hadha al'asr yanzu a wannan lokaci zamani da muke ciki iddarra shuyukhu shi'ati shaykhunan shi'a abun fa ya ya kama dole a gare su lil khuruj nihaiyan su fito su fito karara an hadal asli suka saba ma wannan asalin asalin tsarin limancin su din da jagorancin su din alladhi huwa qa'idatu dinihim dokokin su dokoki in wannan ya fito dama an san daga wannan wanda zai zama sai wannan daga wannan sai wannan abun na wasiya ne to a irin zamanin da muke ciki abun fa ya kai su makuran da dole kai suka fito karara suka koma demokradiyya kuma dole yanzu idan za a yi zaɓe a iran ɗin ai wanda demokradiyya to kaga ai yanzu misali abun ya ƙure musu ya rushe musu yanzu dole bukata ta kama tilas su saba wa dokokin wancan aƙidan nasu na na zaɓen mai shugaba dole su kullo onda mai democracy to shine yanzu faja'alu ri'asata daula yanzu a zamanin sun sanya wato shugabancin daular al'iraniya ta iran ta timu dole kawai sai ta hanyar tariqul intihab ta hanyar menene balotin ko ba haka ake ba to ai ya saba su ma sun bi hanyar ɗagutu in dai ɗagutun ne me yasa suka sake suka bi abinda ake yi me yasa ga yanda suka taso wannan ne yake ma wannan fasin wannan yi ma wannan fasin wannan me yasa kowa yana so yanzu aka ki yanzu aka koma kuma sai ta hanyar zaɓe ta akwatunan zaɓe a zo a ƙirga yadda duk ake a duniya ɗin ko ba a gane ba to ashe shi ma su ma sun sake kenan sun sake kenan to ashe ka'ida a nan wanda ƙuri'ansa ta cika ɗin ta ta ta ta ta rinjaya kaga ko da bai cika ka'idojin shugabancinsu in ima dole kawai dole a bashi ka gani kamar yadda demokradiyya take in ɗan liwaɗi ne aka san shi ya samu yawan ƙuri'u ba ruwan mutane da ba ruwan jam'iyya da kallon menene halaye da ɗabi'u da karata da mutunci kai ƙuri'a ne ta bashi sai ya je kawai ko ma wani iri ne in dai ƙuri'a ne ta bashi sai a ce kawai shine shine to kaga su ma sun sake wancan asalin yanzu ya rugurguje musu a wannan lokaci ka gani na'am jazakallahu khairan sai mu je a tambaya ta 99 take cewa 98 tambaya ta 98 ma hukmu man ankara imamata wahidin menene hukuncin wanda ya yi musun shugabancin nan shugabancin limaman nan goma sha biyu limaman su goma sha biyu da muka rubuta su aka jera su din nan menene hukuncin wanda ya musu shugabancin ɗaya daga cikin su ma hukumu man ankara imamata wahidin min a'immati menene hukuncin wanda ya yi musu shugabanci shugabancin ɗaya daga cikin limamai goma sha biyu din nan a aƙidun shi'a jawab amsa ita ce ittafaqatil imamiyatu wato shi'a imamiyya sun yi ittifaki shaikunansu ala anna man ankara imamata ahadil immati duk mutumin da ya musa shugabancin ɗaya daga cikin limaman goma sha biyu ɗin nan wa jahada ma aujabahu Allahu ta'ala kuma ya musunta abinda Allah ya wajabta masa yayi lahu min fardi ta'ati na wajen wajabta yi masa ɗa'a mutum ya ki to fa huwa kafirun a aqidan shi'a mutumin nan kafiri ne dallun batacce mustahiqul lil khuludi finnari nari kuma ya cancanta ya dawwama a wutan jahannama gobe kiyama wannan shine aqidan su da makamantan su duk wanda ya bayyada da limanci ko shugabancin ɗaya daga cikin limaman su goma sha biyu din nan ba wanda su a wajen su Allah ya tilasta ya wajabta ma duk wani a duniya ya musu da'a su goma sha biyu duka to duk wanda ya yarda da shugabancin su ya bi su din nan to kafiri ne batacce kuma wanda ya cancanta ya dawwama a wutan jahannama gobe kiyama khalidan kenan wannan mu duba sharhi na uku a can kasa awailul maqalati littafin da suka wallafa mai suna awailul makalat shafi na arba'in da hudu za ka samu wannan maganan a ciki alqawlu fi tasmiyati a ƙarƙashin wata chapter da take cewa inda aka ambaci wanda yake musun shugabancin limaman shi'a wa munkiri ma aujaba Allah ta'ala lil da wanda suke musun suke ki suke tawaye da juya baya daga bari musu ɗa'a. to wannan shine makoman su aqidan shi'a shi kafiri ne shi yasa za ku ga suna rarraita ahlus sunna da yawa kaga an fito da ahlus sunna an hangin din su ahlus sunna ba su da masallaci ba su da wani abin walwala da zaka tara wa qala shaykhuhum al-majlisi da wani babban shehin su na shi'a mai suna al-majlisi abinda yace yace ilam kasani kai mai sauraro anna itlaqa lafzi shirki wato wato a kalman nan ta shirka da ake faɗa da kaji an ce mushiriki wal kufri ko kafiri to wannan kalman da zaran an furta ta ka ganta a ƙur'ani ko ka ganta a hadisai ko ka ganta a wani gu da kaji kawai shirka ko kafirci ko mushiriki ko kafiri to su a wajen 'yan shi'a fa ana nufin alaman lam ya a imamata amiril mu'minin shine wanda bai yi imani da shugabancin sayyidina ali cewa shine farkon khalifa bayan mutuwan manzon Allah wal a'immatu min waladihi da sauran limamai da suka fito daga tsatsonsa ƴaƴansa kenan waɗannan goma sha biyu ɗin dai wa faddala alaihim ghairahum kuma duk wanda ya kuskura ya fifita wani sama da su sama da su ya dullu ala annahum kuffarun to yana nuni cewa mutumin nan kafiri ne bi ma'ana wanda ya fifita abubakar radiyallahu anhu yace shi yana sama da sayyidina ali sannan ya zo ya fifita kuma umar ya ce yana sama da sayidina ali ya fifita usman ai su ne khalifofi uku na farko to duk a wajen su shi'a inji wannan shehin shehin su majalisi wanda ya kuskure ya fifita wani akan sayidina ali da ƴaƴan sayidina ali din to nan mutum mutanen kuffarun kafurai ne mukhalladuna kuma masu dawwama ne finnari a wutan jahannama gobe kiyama kun san dama ai wutan da aljannan duka a hannunsu ne ko gobe kiyama ko ba mu yi a can baya ba duk Allah ya sake musu kawai so sa wanda suka ga dama aljanna so sa wanda suka ga dama a wuta to saboda haka in ka kuskura a aqidan su kenan ta yadda Abubakar shine khalifa na farko sannan Umar radiyallahu an sannan sayyidina Usman radiyallahu anhu to babu shakka a aqidan su din in ka je kiyama ka san ba za ka samu nasara ba domin aljannan da wutan tana hannun su to ka gani da kai kenan injiniya ni da kai kenan a wajen su <laughs> ba mu ah to shi tunda Allah ya sake musu ai to a aqidan su kenan ina fata an gane ko yawa at-ta'aliq mala yace ga comment ta'aliki taqaddama ya gabata a can baya in ba ku manta ba annahum yaqbaluna riwayatin suna karɓar riwayoyin wanda yake musun ta waɗannan limaman a can baya ai muyi akwai waɗanda ba su yi imani da limaman ba suna musu suna musu amma duk da haka suka karɓi riwayoyinsu akwai na yahudawa da suka karba akwai na nasara da suka karba a can ba su imani amma sun karbi riwayoyinsu ka riwayatul fatahiyya kamar riwayoyin fatahiyya mislu misali irin abdullahi bin bukair wa akhbarul waqifati waɗansu masu aqidu mislu sama'atu ibnu mahran wan nawusiya da masu aqidan nawusiya duk a cikin su din wanda ba su yadda da limaman ba amma suna karɓar riwayansu yanzu kai da za ka furta a wajen ɗan shi a misali kai alu suna shi a wajen shi kai kafiri ne jininka ya halatta kuma wanda zai dawwama a cikin wutan jahannama ne tunda ka imani sayidina abubakar ne fes khalifa sai umar sai usman sai ka sai sayidina ali shine fort kai downgrading nashi ka kaskantar da shi su a wajen su kai kafiri ne amma fada za ka furta wata magana da za ta za su hango za ta iya supporting ɗinsu sai su ruwaito ta daga wajenka kuma to ai ka ga riwayoyinsu sun ruwaito daga ɗan wuta kenan kafiri to su duk fa inda suka yayu mo maganan da za ta suna gani za ta iya ƙarfafa aƙidansu kuma to za su ruwaito su duk da cewa shi wannan ɗin a wajensu kafiri ne maƙi ne kuma ina fata an gane to shi yasa mutum in in ba ahalus sunna bane wanda komai nashin an tambaye shi aya zai jawo ko ya ce manzon Allah sallama ya ce to mutum yana cikin wannan rude wanda da kame kame kawai babu amsa za ka taba samu amsa je tambaya tace 99 ta ce ma mawqifur rasul oh, na'am na'am haka ne wa ma zalika kullihi ko duk da wannan waɗancan da muka ambata fatahiyya da su waƙifiyya alwaƙifa da su sama'atu eh, ibnu maharawan da wusiya ɗin nan duk da cewa waɗannan duka ba su imani da limamansu ba ba sa bin su wasaka shuyukhu shi'ati da rijali hadhihi alfira wato shehunan shi'a sun ƙarfafa sun yi imani sun yadda da riwayoyin waɗansu malaman da suke waɗannan kungiyoyin allati an kara kathiran min a'immatihim wanda mafiya yawancin duk sun yi musu waɗannan limaman amma sun yadda da su suna ƙarfafuwa da maganansu sai babi eh, tambaya ta da tara, muna son musan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabansa a wajen limaman shi'a kuma a daga littattafansu manya-manya da suke dogaro da su muna son mu karanto littattafan na asali na shi'a na farko mu ga littattafansu mu leƙa su mu matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a littattafansu da matsayin kuma sahabansa jawab amsa kalar rasulu sun ta wannan magana manzo Allah sallallahu yana cewa Allahumma ighfir lil ansari ko Allah ka gafarta wa mutanen Madina wali abna'il ansari ka gafarta ma ƴaƴan mutanen Madina wali abna'i abna'il ansari ka gafarta wa ƴaƴan ƴaƴan mutanen Madina ya ma'ashar al-ansar kun san wannan kissan ta ina jin lokacin da manzo Allah je yakin Ta'if ko Hunain Hunain inda aka samo ganima mai yawa sai manzo Allah ya raba wa mutanen Makka duk da cewa su kafirai ne annabi ya raba musu su ko mutanen ansar mutanen muhajirun da sauran musulmai da suke gani su suka sha wahala a wajen yakin kuma ya cancanta a ce ai ganima a basu sai aka tattara ganimar kuma aka ba mutanen makka duk da ce ba musulmai ba ne. manzo Allah yana da hikimar yin haka to sai suka dan ji zafin abun kai da wahala wani da cin na'am moriya eh akwai wani proverb haka na Hausa to sai suka dan ji abun nan din suna cewa annabi ya nuna bambanci yau ya za a yaɗi ɗiba ya ba mutanen mutanensa mutanen makka dangoginsa da ƴan uwansa alhalin ba musulmai wani kuma muka yaki to shine abun sai ya zo kunnen manzon Allah ana kace na ce sai manzon Allah ya tara su a wajen ya yi musu wannan lecture a ba a yi makka ba a ba a yi makka ba eh fatahu makka shine last wannan yaƙin hunain ne na'am ba musulmai bane waɗanne yan maka a ba musulmai bane ka san a cikin manzan Allah ya yi bisa wata hikima yana so ya jawo su zuwa ga musulunci ne ya musu wannan kyautar to sai mutanen madina suka sha wahala kuma daga madina aka taso aka wuce ta Makka domin hunaini yana area makka can close to closer to makka akan madina to can aka yi yakin sai manzo Allah ya rarraba ma mutanen abin nan eh na'am na'am eh shine shine a'a fatu maka shine karshe shine karshe eh shine karshe shine karshen fadan da aka yi ina fata an gane ko a takaicin takaicewa sai suka danji gunaguni haka manzo Allah ya ba mutanen makka musulmai sai ya ba ma waɗansu daga su waɗancan ɗin wanda suke cikin makka ɗin to su ko mutanen madina ba a basu ba to annabi dai ya san hikiman da ya haka ya ce to da ya ji ya tara mutanen madina ya ce musu matar dauna yanzu ku ba kwa so an yarji a ghairukum bishati wan na'ami Eh, waɗansu su koma da abin duniya raƙuma da tumaki ko kuma tarji'una antum wa fi kuma rasulallah ko kuma ku koma manzon Allah shine naku yanzu idan aka tara wannan ganima eh, eh, tumaki da awaki da raƙuma da aka samu aka ce ku ku koma ku zaɓe su da su da manzon Allah wa kuke so da wa za ku zaɓa ta ce ku yanzu ba za ku yadda a ce mutanen nan sun koma makka da abin duniya ku kuma kun koma da manzon Allah tare da ku manzon Allah ya musu wa'azi sosai kalu sai suka ce bala ya rasulallah Wannan kason su tumaki ne da awaki da raguma ku kuma kason ku annabi ne sallallahu wanne ne ya fi muku kalu bala suka ce ya rasulallah radina mun yarda faƙanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu ya ce al'ansaru karshi wa aibati wato mutanen ansar su ne su kaman hanta na ne su tamkar kayan ciki na ne ta hantar mutum da kayan ciki yana iya rabuwa da shi ya ce haka ansar suke a wajena lausalakan nasu wadiyan da za a ce mutane waɗannan za su bi wannan hanyar waɗansu mutane su bi wancan hanyan ya ce wa salakatil ansaru shi'iban su kan mutanen ansar mutanen madina suka bi wannan hanya Banzu Allah ce la salaktu shi'ibal ansar ni hanyar da mutanen ansar suka bi zambi wato yana nuna don falalan su kenan Allahumma ighfir ansari Allah ka gafarta mutanen ansar to kaga annabi ya musu addu'a su wanda suke a raye da 'ya'yan da za su haifa da jikokinsu ma duk annabi ya musu addu'a Allah gafarta musu kuma Allah yarda da su ya ce duk ma taron mutanen madina duk inda suke to kaga wannan su suka ruwaito da kansu ka duba sharhi na ɗaya a can al-irshadu lil mufidi wal lafzu lahu shafi na 77 a cikin littattafan shi an suka kawo wannan suka bayyana darajan sahaban manzon Allah musamman ma mutanen madina kun ga in bracket fi ghazwati hunain a yakin hunaini ne manzo Allah ya faɗi wannan ka duba wani littafin su mai suna ilamul wara eh shafi na 132 sun kawo musamman ma a karkashin ar-ruknul awwal rukuni na farko fi zikirin nabiyyin mustafa muhammad sallallahu alaihi wasallam albabun rabi babi na hudu fi zikiri maghazi a karkashin ambaton yaƙe-yaƙen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi da kansa sannan ka duba tafsiru manhaji sadiqina fi ilzamil mukhalifin mujalladi na hudu shafi na 340 za ka samu lifathillahi al-kashani wani mawallafin littafin to kaga littattafai ne duka guda uku inna na shi'a ne to ku duba a cikin su yanda suka kawo menene iri yanda manzo Allah ya ba ma eh, sahabai kuma musamman na Madina ya yarda da su ya nuna darajar su wa qala nabiyu wa qala ali ibn abi talib sun kawo maganan sayyidina ali ibn abi talib kamar haka radiyallahu anhu yace faza ahlus sabti bi sabtihim lallai marigaya sun rabauta da rigayansu su wanne ne almuhajirun su ne as al-awwalun su suka rigayi kowa zuwa ga musuluncin nan yace duk wanda ya riga ka a abu to ya rabauta ya fika ka ba za ka taba kama shi ba ba za ka taba kama shi ba ko school inda kuka yi yanzu ka duba in ku ne first set a school din tun irin na da sai ka samu da kyar a samu kaman ku duk wanda za su zo bayan ku kasa da ku ne wanda za su zo bayan waɗancan ma kasa da su kasa da su kasa da su har yanzu aka kai inda ake zama ma a waje ko in a classes din ba ba azuzuwa ba ma kujeru har primary yanzu ya zama to primary yanzu idan aka dauko maka mutumin da da yayi primary a da'irin lokacin su class 7 din nan sai ka ji turancin shi ma malam dan secondary yanzu ba zai yi shi ba ko dan university to in mutum ya rigaye ka a abu to ya rigaye ka yana da wata falala sama da kai saboda dalilin rigaya din nan to shine sayyidina ali ke fadin cewa faza ahalus sabki ma'abutan rigaya wanda suka rigaya zuwa ga musulunci nan sun rabauta kawai a wajen rigayan nan su suka riga amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi su suka riga mara manzon Allah baya su suka riga su suka riga duk wanda ya musulunta hatta mutanen Madinan da suka karbi musuluncin daga baya da wanda suka zo bayan su ba za su kai batch first batch da suka fara imani da annabi din nan ba ba za su kai su ba duk wani mayaki ba zai kai mayakin badar ba domin yakin badar shine farkon yaki a tarihin mai musulunci ka duba darajarsu duk ba wanda zai kai su har duniya ta naɗe to shine shi yasa Allah ce wasabiquna al-awwaluna sai ya fara ce minal muhajirin tukuna first sai ce wal ansar wallazina taba'uhum sai wanda suka bi su daga baya Eh, su Allah ya ce radiyallahu anhum mu kuma hai Allah sa condition sai ce walladina taba'uhum sai mun bi farkin su tukuna in muna so mu samu yardan Allah din sayyidina Ali ya ce wa dhahaba al muhajiruna al awwaluna bi fadlihim ka gani wato muhajiruna al awwaluna wanda suka hijira na farko mutanen Madina sun tafi da duk wani falala duk wani falala duk wanda ya zo bayansu ba zai kai su ba shi yasa a musulunci a shugabanci na da za a samu yanzu shugabanci na musulunci mai magana da murya ɗaya to a makka za a same shi kuma dole zamanto cikin ƙuraishawa shine ka'idan dokan kenan shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya rasu din mutanen Madina suka gudu suka je ina ne saqifatu bani sa'ida sai suka zabi wannan a a ne bin ubada dinnan Sadu bin ubada suka zaɓi sadu bin ubada bayan manzo Allah ya suka ce shine shugaban su sayyidina Umar da sayyidina Abakar suna can jiki wajen gawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai labari ya zo musu kawai ai gashi mutanen Madina har sun je sun zaɓi shugaban su shine sayyidina Umar ya bar wajen ya zo ya ce wannan al'amari na shugabancin al'umman musulmi ba na wani bane na mutanen ansar na mutanen muhajiru muhajiruna shawa ne wannan al'amari yake bai dace ga kowa sai ga bakuraishi domin su ne farko sai dai kuku zamanto ministoci amma shugabanci overall dole sai abun nan yace mun ji kun taimaka mana da muka yi hijira kun ba mu masauki kun ba mu mafaka kun ɗauke mu a ƴan uwa amma duk da haka wannan bai nuna cewa ku zo kuma a ce ku za ku shugabanci wanda suka riga ku ba zai taɓa yiwa ba ba zai taɓa yiwa ba ya nuna falalansu sosai ina fata an gane ko to wannan shine yanzu don Allah ko a mulki ko a mulki ina suwa suka rigaya wajen mulkin kasan na suwaye an samu kamar shi sardauna da su ta faɓalewa ba samu ba so wanda ya rigaye ka a abu ya rigaye ka kawai ga sunan har yau har yau za ka ji in shekara ta zagaya ana taron gamji eh, a tuna da gamji mazan menene eh, a je a ci nama a ci snacks a dan abin amma banda aiki irin nashi ba irin aikin shi za a yi ba kaga muna mu sai hasada sai abin nan shi da ko an zo yanda ake ba mu labari don ba mana yawa yanda naji ko ka zo neman aiki aka ce baka iya ba yace zaka iya a haka aje an dauke ka ɗara ya je neman aiki aka ce babu abin da ya cika ya ce to na can saman shi har ya sauka sai a tura a tura a tura wannan ɗin har ya zuwa ƙasa na'am na'am na'am na'am eh eh eh yana eh haka ne su ba kenan ka san su yi zamani da su ka gani to haka haka yanzu duk za ka samu duk za ka samu ba wanda ba wanda zai yi mulki ya fi su shi sa in mutum ya rigaye ka a abu in ka zo ka rika masa addu'a kawai Allah ji kansuwa ne ya yafe musu kurakuransu ba za ka yi irin nasu ba ne za ka irin nasu Wa ya mutu yana da gidaje da suka suna da gidaje manya-manyan gidaje suna da guest houses suna da menene suna da babu amma kuma sunansu har yanzu Allah ya yana ƙara daraja shi yana ƙara daraja shi ko mutum idan ya leka zai dan shekara hudu din nan fato hey yayi abinda zai yi shekara tamanin nan gaba abinda zai ɗiba a ɗiba kawai da zallan aikin ne shiga ƙauyuka ai mutum ba zai tsaya ya yi do or na siyasa irin na yanzu ba kai ce zai zama to senator ko dan house ko menene lissafi ake a ga ake bada na allowances da kaza da kaza ina kawai Allah ya rufa mana asiri to shi yasa magabacinka ya fika. magabacinka yanzu idan ka ga wani gini a tsaye daram tun ran da aka yi shi ai wannan tun zamanin sun sardauna ne in ka ga wata kwalta har yau bata ɓare ba a ce tun zamanin sun sardauna ne in ka ga wani abu a tsaye shi ne kalli titunan nan da aka yi zai ka duba eh, parking space na nan kasu nan na waje so uku ana yin shi ina ji so uku ana yin shi in aka yi ruwan sama ya kaga ya wanke ya ga duwatsu kan sun fito ya ka gwammace magara ma da kasan zalla aka yi kirefin kawai aka bar muku irin hanyoyin ƙauye din to haka za ka tar da su stadium ga su mene da makamantansu haka za ka tar amana kuma duka yan shekarun nawa aka yi Allah ya musu albarka mutu ya yi takwas a nan ko titi bai yi ba ko titi amma a takwas ina an yi abubuwa na ban mamaki Allah ya yi ma rayuwar albarka Yayi yi ma mulkin albarka na? shida yawa ya yi wa rayuwar albarka ya yi wa mulkin albarka kuma har yanzu Allah ya ɗaukaka sunayensu duk inda aka je dai sunayensu eh alfarman su din ne da albarkan da aka yi ake taro shekara-shekara ana zo a ci abinci yanzu mutum ya kai shekara takwas ka ji biliyoyi shiru wani budget din ba zai kai miliyan bai mata miliyan ɗaya ba ka za ka tar an yi makaranta kyauta an yi secondary school kyauta komai kyauta komai kyauta haka za ka tar ban je rufa mana asiri sun tafi wajen Allah ba komai a hannunsu mutane suna shaida ba su da gidaje yanda kuka ba da shaidan mutum annabi ya ce haka zai tashi a gaban Allah ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa ku ya je duniya lahira da filaye da gidajen da ba za a zauna ba da menene da ba za a zauna ba mutum ya yabu nan kuma da wani ya samu sai kaga an fito kuma ana ana zagi ana suka ana abin wa qala radiyallahu anhu sayyidina ali ya sake cewa ku duba abinda sayyidina ali da kansa yake faɗa laqad ra'aytu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ni aliyu sayyidina aliyu naga sahaban manzo Allah sallallahu da ido na fama ara ahadan yushbihuhum minkum ban taba ganin ɗaya daga cikin ku wanda yake kamantuwa da su ba laqad kanu yusbihuna shu'usan ghubaran sun kasance suna wayan gari cikin kura kansu a dukunkune haka irin gashi a dunkule din nan wa kad batu sujjadan wa qiyaman sun kwana sujjada da tsayuwan dare ne kawai ya sanya su kuran nan budu budu ka gansu kawai goshin su idan suka fito gari yawa ya haika gansu butsu butsu saboda su gashin su su yana sauka gashin su eh, gashin laraba ka san in kai sujjada sai ka ga ya sauka ya kwashi kura haka namu ne a dunkule yana kallon sama ina fata an gane ko to nasu din saboda gashi ya sauka wani masu irin gashin idan suka yi sujada zaka ga duk gashi ya ya gangaro ya sauka a kura in suka tashi su ebo kura in suka je sujada ehe ga kuma gashi ya ɗebo abin nan to in suka waye gari zaka gan su putu putu da kura kawai sa an kwana sallah da sujada wa Allah sayyidina ali ke bada shaida yace ba wanda zai kama da su wa yurawihuna baina jibahihim wa hududihim suna wayan gari kaga tsakanin gossansu da eh, abin ɗinsu kumatunsu duka kawai da sunan zaka ga hawaye ne kawai yake gangarowa wa yakifuna ala mithlil jamri fi dhikra ma'adihim zaka ga su tsaya tamkar ah, tamkar garwacin wuta bi ma'ana saboda yawaita tunanin makomansu gobe kiyama aljanna ne ko wuta sai ka ga suna kuka suna tafarfasa kamar yadda za ka ga garwashi jikinsu ya ɗau zafi ka anna baina ayunihim rakbul mi'za fi tuli sujudihim kai idan ka ga tsakanin idonsu nan nan goshinsu ɗin nan za ka ɗauka irin abin nan na Eh, akuya din nan akuya tana da wani dan tuntu a nan haka irin akuyoyin nan saboda tsaban tsawaita sujada da suke yi kawai nan din su yayi wani irin yawa eh irin wannan na kafan na ya ake kiran shi na kanta kanta kawai ah, ta yi haka kawai saboda sujada idza zukira Allah da an ambata musu Allah kawai ko wata aya hamalat ayunuhum sai kaga idon su kawai ya ci ko da hawaye hatta ta bulla juyubuhum kaga kawai hawaye yana gangarwa sai ya jika kirjinsu gaba daya wa madu kama yamidu shajar sai kaga mutum kawai yana lankwasa kawai kamar yanda bishiya take lankwasa a lokacin da ake irin iskan nan in kaga suna haka bishiyoyi haka zaka tarar da su khaufan saboda tsananin tsoron minal iqab tsoron ukubar Allah wa raja'an thawabi da kuma kwadayin ladan Allah wa qala radiyallahu anhu shi ali ya sake cewa wannan maganar ta yanzu ku duba sharhi na can na uku nahjul balaga nahjul balaga shafi na 144 za ku samu a cikin littattafan na shi'an ne fa suka aka ambaci irin wannan ibada na sahabai Saidina ali ya sake cewa usikum a lokacin da yake khalifa yace ina muku wasiya a matsayina na khalifa ina muku wasiya fi ashabi rasulillah game da sahaban manzon Allah ku girma masu lata subuhum kada ku zage su sayyidina ali yayi ta warning yayi ta warning yayi ta gargadi da jan kunne lokacin da yake khalifa Kasa a lokacin da shi'an suka fara fito da waɗansu ƙungiyoyi suna ta la'antan sahabai da su sayyidina usman ya ce to la tasubbuhum na'am eh duka littafin su ne eh littafin su na shi na eh nor gabatan su fa innahum ashabu nabiyikum manzo Allah eh, sayyidina Ali yace kada ku zagi sahaban nan domin su ne abokanan annabinku sallallahu alaihi wasallam wahum ashabuhu alladhina lam yabtadi'u fi ad shay'an su ne sahaban annabin da basu kirkiro wani abu na addini suka cusa a ciki ba duk abin da kuga suna yi fioli daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam walam yuwaqqiru sahiba bid'atin ba sa taba girmama dan bid'a na'am awsani bi ha'ula'i ya ce ya mun wasiya da waɗannan wasiyoyin sayidina ali in ji wanda ya ruwaito wannan maganganun duka a cikin littattafansu ne aka ruwaito a ku duba footnote na farko can sharhi na ɗaya hayatul qulub littafinsu na shi'a na majalisi ɗin nan mai suna rayuwar zukata mujalladi na biyu shafi na 622 eh, wakala kuma sayidina ali ya zo kun wannan maganganun ya yi su akan almuhajirun yanzu wannan kuma ga abin da ya faɗa game da al'ansar ya ce falamma awawun nabiya mutanen madina yayin da suka ba manzo Allah mafaka sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu da sahabansa wa nasarullaha suka taimaka wa Allah wa dinahu da addininsa ramathumul arabu an qausin wahidin ku tuna lokacin da laraba suka yi taron dangi gaba daya akan mutanen ansar sai sun gama da su fatahalafat alaihimul yahud mu duba yahudawa da suke makwabtaka da su banu quraiza da banu Nazir da banu Kainuka suka haɗa ƙarfi da ƙarfe da larabawa da mushirkai akan sai sun gama da mutanen madina wa ghazathumul qaba'ilu qabilatan ba'da qaba'il sahaban manzon Allah nan mutuna ƙabilu ɗaya bayan ɗaya kowanne sai ya ka musu har ya yake da su suna nan suna rike da musulunci nan suna nan suna mara manzo Allah sallallahu baya fatajarradu li nusratillah suka fidda komai suka sake dukiyansu suka bada rayukansu gaba ɗaya don taimaka addinin Allah wa qata'u ma bainahum wa bainal arabi min al hibal suka yanke igiyoyin zumunci tsakanin su da sauran larabawan da ba musulmai ba duka aka yanke zumunci wa ma bainahum wa bainal yahudi min al hilf suka zo suka yanke alaka tsakanin su da yahudawa gaba daya wa nasabu li ahli najdin suka kaima mutanen najdu yaki wa tihama wa ahlu makka wal yamama can wajen riyadh wa ahalul hazani wa sahal duka suka kafsa da su a yaƙi domin tabbatar da musulunci wa aqamu qanatad din suka zo suka gina senta na addini wa sabaru tahta hamasil jalad suka yi haƙuri a ƙarƙashin yunwa da fatara da cututtuka hatta danatil arabu li rasulillahi sallallahu daga ba har aka kai lokacin da laraban gaba ɗaya suka zo suka yi saranda kawai idza jaa nasrullahi wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan sai ga su larabawan ne suke zuwa su kawo kansu suna ta shiga addini duk sahabai ne suka yi irin wannan tsewon daka suka mara manzon Allah baya sai da idda sakon Allah qabla an yaqbidahu Allah wa ra'a minhum qurratal ayn manzo Allah sallallahu ya ga soyayya da kauna da natsuwa game da waɗannan sahaban nan nasa qabla an yaqbidahu Allah kafin Allah ya dauki ransa ilaihi ko ba haka ba a lokacin da manzo Allah yake ciwon ajalin nan Abubakar yana musu sallah kun san akwai lokacin da ya leko ya bude ya leko ya ga yanda ake sallah ake sahu sahabai suka yi ta yi wa abakar <clears throat> irin subhanallah annabi ya zo ina manzo Allah ce kai ya koma ciki to ya samu natsuwa a lallai ko bayan ransa waɗannan da ya yarda da su to shine sayyidina ali ke nuna wa mutane falalan su fa duk su suka yi wannan aiki yau kai baka yi wa musulunci komai baka zo ka zauna wai su ne abin la'anta su ne abin zagi su ne abin kafirtawa su ne abin kaza abin kaza abin kaza baka yi komai ba jihadin ma baka taɓa wukan yanka albasa ma sai an aro daga makwabta wani sa'i ko ta timatir a wani gidan ba san komai ba addinin an ki karanta shi an ki yada musulunci a fita da awa ƙauyuka an ki an ki amma mutum da ya ji an ambaci waɗannan da suka yi wa addinin nan hidima to su ne kuma abin zagi abin la'anta ai wannan asara ce kawai wallahi azim asara ce ko musulmi dan uwanka na wannan zaka sashi a gaba kana la'anta kana tsina kana zagin shi kana tsine masa ina zaka tsira ballantana sahabai eh manzo Allah sarsala ce bi hasabi imri'in min sharri an yahqira akahu muslim idan kana so ka gamu da sharri isasshe ka rika wulakanta dan uwanka musulmi da kuke tare ka gani dan uwanka na yanzu ma ballanta na mutum ya daura kariya ya ce na na Aisha ya jata ya sa mata abin da ce na na Aisha wa iyazu billah da Umar a kawo wani jaki a ce menene duka a rika muzanta sahabai irin waɗannan manya manya Allah zai bari don ba su da rai ba zai kare su zai kare su to shine sayyidina Ali ke nuna musu muhimmancin waɗannan sahaban wa kana Zainul Abidin radiyallahu anhu Zainul Abidin ya kasance yad'u lahum dan sai sayyidina ali jikan sayyidina ali dan manzo eh, jikan manzo Allah sallallahu alaihi yana yana musu addu'a ne idan yana sallah fi salati yana ce Allahumma ya Allah na wa asabu muhammadin khasatan wannan addu'ar da zan yi ka tura ta zuwa ga sahaban manzon Allah kawai alladina ahsanu suhuba wanda suka kyautata wato abokantaka da manzon Allah wallazina ablawul bala alhasana fi nasrihi wanda suka yi ba da gudummawa na ban mamaki wajen taimaka manzon Allah Allahumma ya Allah wa ausil ka sadar da wannan addu'a sai yayi masahaban manzon Allah wancan sai ce to ga wata addu'a ita kuma ina so wa ausil ila tabi'ina ka tura ta zuwa ga tabi'ina mabiyan sahabai lahum bi ihsanin wanda suka kyautata wajen bin tafarkin su alladhina yaquluna wanda kullun zaka ji suna ce rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana mu musulmi na yanzu wali na alladhina sabaquna bil iman ko ga yan uwan mu musulmin da suka rigaye mu wajen imani su waye suka rigaye mu wajen imani sahabban manzon Allah sai tabi'una sai tabi'ut tabi'in duk wani generation da suka rigaye mu Allah ka gafarta musu bil imani khaira jaza'ika ka sakanta musu da mafificin sakayya wa faraqul azwaja ya Allah waɗannan bayin Allah sahabai da tabi'un su suka rabu da matayensu hmm? wa auladin wal auladi fi izhari kalimati yanzu waɗansu da suka musulunta suka bi annabi a ta dalilin su ne fa suka rabu da matayensu ko ba haka ba ba samu a tarihi ba wani ya rabu da mai dukiyansa wani ya rabu da iyayensa aka fidda shi duk ya yadda ya bar iyalan shi da ƴaƴan shi shi ya musulunta ya bi manzon Allah aka kwace dukiyan shi aka fidda su daga garuruwan su duk saboda musuluncin nan da mara manzon Allah baya sai ya zamanto yanzu ba a musu addu'an alheri ba la'anta ya dace suka cancanta hmm? waye anan aka kwace ƴaƴan shi da matan shi da dukiyan shi da abin nan don kawai yana musulmi babu fi izhari kalimatihi don kawai bayyana kalman Allah wa qatalul abaa akwai wanda fa a yaki suka zo suka kashe iyayensu karara ko ba haka ba iyayensu suna kafirai su suna musulmai aka zo filin yaki ga iyayensu suna kallo suka rufe ido suka kashe su saboda makiyan annabi vice versa akwai iyayen da suka musulunta ga 'ya'yansu nan a cikin sahun kafurai yaki ya haɗa suka fille kansu suka kashe su domin su tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba dan Abdullah bin Saba'i din nan shugaban munafikan Madina wanda ya rantsa yace la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al min al-adhal wallahi idan muka koma Madina daga wannan yakin to sai mu yan asali yan kasa ji abdullahi binu sai mun fidda yan cirani wai sahabai da suka zo madina shine dan shi da ya ji ga abinda baban shi ya faɗa manzo Allah da aka je shiga madinan ya zare takobi ce baban shi ya tsaya sai annabi da sahabai da musulmai sun fara shiga tukuna ya shiga daga baya don ya san shine kaskantacce ba annabi ba to duk fa sun yi wa iyayensu wannan sun kashe 'ya'yansu a sahun kafurai waɗansu 'ya'yan sun kashe iyayensu su nuna kawai musulunci musulunci ne kai in kana bin manzo Allah kai ne nasu amma na baya su zo su ce Allah ya tsine musu ya la'ance su shine sakamako mutum ina ya kashe mahaifin shi a face to face don ba musulmi bane hmm? duka sun yi wannan fa a iya baka takobi kai ka sare wuyan danka ba sahaban nan fa sun yi fa sare wuyan iyayensu a wajen yaƙi sun kashe su kai saboda ba sa bin manzon Allah sun share wuyan ƴaƴansu da iyayensu don wannan musulunci rayu har mu riske shi wanda suka zamanto su ne sababin kamana musulunci ya zamanto saka musu da saka musu da la'ana da tsinuwa da kullum wa shine aqidar mutum shine abin da zai kai shi aljanna hmm? Ya ce, wa faraqul azwaj wal aulada fi izari tali wa qatalul abaa wal abnaa ko fi tathbiti nubuwatihi ku duba footnote na sahifatu sajadiyya الجامعة لأدعية الإمام علي بن الحسن حسين عليهما السلام شافنا أربعين دا هدوزوا أربعين دا بيار سي باراغراف نقر شيئا وقال أبو عبد الله أبو عبد الله وهيكنا الحسين شكوغا أبين ديتي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إثني عشر ألفا sahaban manzo Allah duk yawan yawan su a wannan lokacin wato ithnai ashara alfan wato a wannan lokacin su dubu goma sha biyu ne samaniyatu alafin minal madina dubu takwas daga madina ne wa alfani min makka dubu biyu daga makka wa alfani min tulaka saura dubu biyu kuma waɗanda aka sassake su haka walam yura fihim qadariyun ba mu taɓa gani mai aƙidan qadariya ba ko ba murji'e wanda suke musun sifofin Allah wala haruri ba mu taɓa gani wani ɗan haruriya ba ko ba mu'tazile wala sahibu ra'ayin ko wanda yake da wani ra'ayi daban da ya saba ma manzon Allah kanu yafkuna laila wan nahar sun kasance suna kuka dare da rana idan ka same su wa suna roƙon Allah suna cewa iqbid arwahana ya Allah ka ɗauki rayukanmu ƙabla an na'akula khubzal khamiri wato kafin lokacin da za mu zo wato mu abinda eh, abinda abinda ake nufi kafin abinda eh, duniya ta budu mu samu abinda zai raba mu da addini wannan ku duba alkhisal sai wasu ilar riba an tambayi riba. rahimahu eh, radiyallahu anhu an qawlihi sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum sahabaina fa kaman taurari suke fa bi ayyihi mubtadaitum ihtadaitum duk wanda kuka dauka kuka yi koyi da shi to kawai kun kun shiryu an tambayi wato a rida game da wannan daga cikin limaman da suka jera a can wa an qaulihi da kuma fadin manzo Allah da'u li asabi kai ku bar mun sahabaina ku fita harkan sahabaina ina jin suka ne yayi yawa manzo Allah ce kai ku bar mun sahabaina su bar mun kayana inda kuka gansu faƙala rahimahullah sai ya bada asa ya ce haza sahih waɗannan kalmomin ingantattu ne yuridu man lam yughayyir da huwa lam yubaddi yana nufin wanda ba su canja aqida ba ba su canja kuma salo ba eh, wani addini ba wa rawa al-hasan al ya al-hasan askari ya ruwaito rahimahullah yace anna kalimallahi musa lalle Musa kalimullahi ko wanda ya magana da Allah annabi Musa ya tambayi Allah ta'ala faƙala ya ce fahal fi sahabatil anbiya'i ya Allah shin a cikin sahaban annabawa da ka aiko gaba ɗaya a duniya kowane annabi da ya zo yana da sahabansa to annabi Musa ya tambayi Allah ya ce waɗanne sahabai ne akramu inda kamin sahabati waɗanne sahabai ne suka fi girma da daraja a wajenka ya Allah bayan nawa قال الله عز ce ya Musa. amma alimta baka san cewa anna fadla sahabati muhammadin baka san falalan sahaban muhammadu sallallahu sallam ala jami'i sahabatil mursalina fifikonsu da dukkan sauran sahaban manzanni da annaba da aka taɓa aikawa kamar yadda fifikon ali muhammadin ala jami'i alin nabiyin yadda iyalan annabi muhammadu Sassana su ne sama da dukkan iyalan wani annabi baka san sahabansa ma ba haka ba su ne sama da dukkan wani sahabin annabi kai wa kafadli muhammadin ala jami'i mursalin yadda ka san akwai fifiko darajar manzon Allah sama da dukkan wani manzo da aka aiko ko annabi to haka falalan sahabansa suke sama da duk wani sahabi na wani annabi haka falalan iyalan gidansa suke sama da dukkan iyalan wani annabi so sahaban manzon Allah sun fi sahaban duk wani annabi da aka taba aikowa su kansu suna bayansu ne amma su ne kuma mutum zai sanya yake la'anta yake zagi su suka ruwaito wannan fa ku duba sharhi na biyu can tafsirul hasan al-askari shafi na goma sha biyu tafdilu ummati muhammadin sallallahu wanda yake nuna fifita al'umman annabi sallallahu sama da dukkan al'umma mu duba biharul anwar mujalladi na goma sha uku shafi na ɗari uku da arba'in da ɗaya babu ma naja bihi musa a ƙarƙashin babi irin da annabi musa ya gana da allah har ya masa wannan tambayoyi Warawa aidan kuma ya ruwaito annan laha ta'ala ƙala li adam Allah maɗaukakin sarki ya faɗa annabi adam alaihi salam ya ce inna rajulan lallai akwai wani mutum min man yubghidu ala muhammadin duk wani mutumin da yake gaba da ƙiyayya da fushi da iyalan gidan annabi muhammadu sallallahu asabahu da sahabansa alkhairina wato mafifita ko kuma ya yi fushi da ɗaya kawai ba ma sahaban duka ba mutum ya yi fushi da sahabi ɗaya ya kyamace shi ko mutum ɗaya daga cikin familin manzon Allah ya ce azaban wallahi da sai Allah ya masa wata irin azaba yake wa adam da an samu mai yin haka a lokacinsu to da Allah sai ya masa azaban da lauƙusima ala misli adadi ma khalaqa Allah da za a raba raɗaɗin azaban nan da za a masa da girman ta a raba ta ga duk adadin abin da Allah ya halitta na ‘yan adam la a ajma'in da azaban ta gama da su gaba ɗaya bi ma'ana irin azaban da za a yi wanda ya zagi sahabi ko ɗaya daga cikin familin manzon Allah ko ya yi disgracing nasu to azaban da shi kaɗai zai rika ɗanɗana da an rarraba shi ga dukkan wani ɗan adam da aka halitta da ta gama da su amma shi kaɗai zai ɗanɗani irin wannan azaban su suka faɗa fa ka duba sharhi can eh, tafsirul eh, tafsirul askari eh, shafi na 361 zikru taubati adam akwai biharul anwar mujalladi na 26 shafi na 331 babu anna du'a al-anbiya'i ustujiba bitawassuli wal istishfa'i bihim wani babi can da suka wallafa to suka kawo wannan falalan sahaban a littattafansu amma za mu ji nan gaba kuma in Allah ya raya mu gobe mu ji inda suka yi yuton suka canja me yasa suke kafirta su kuma duk za mu ji su suka ruwaito wannan su suka ruwaito wannan Allah ubangi ya rufa mana asiri subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik